قوم من قوم عذاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين <clears throat> shugabanni na wannan kungiya da tijawanmu da iyayen al'umma mata maza da mata da masu sauraronmu daga jibois manara tv nigeria da kuma sunna tv daga kano da Presti Radio daga Mina da kuma Landmark FM daga nan Kwantagora da kuma Kebbi Radio a Radio Koro Busa sauran midiya ɗinmu na duniya ga baki ɗaya jama'a muna gaishe ku da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu <clears throat> yau ne uku ga watan ramadan hijira shekara dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da hudu ya yi daidai da ashirin da shida ko ashirin da biyar ga watan maris miladiyar haihuwar annabi isa da maryam isa alaihi salatu wassalam shekara uku. yan uwa musulmi darasinmu na jiya hawa yau bai ƙara ba shi ne darasi a cikin tafsirin suratul mutafifin wannan sura mun ta kwana ayata ta shida ka dinga kiyaye wannan insha Allah kamar yadda bayani ya gabata wannan sura daga farkonta har ta tana tsoratar da mu abin da ya shafi haƙoƙan al'umma mutum ya yi hankali da cin amanan jama'a ya kiyaye haraka Allah ya isa haraka Allah ya isa ba ta cika ma barin mutum samu lamuni ba har ranar alkiyama tunan duniya wani Allah ya isa tunan duniya zai bayyana ga wanda ya zalunci kamar yadda hadisi ya tabbatar Allah yana cewa dan taimake ka ga wanda ya zalunce ka walau ba da hin ko da bayan wani lokaci insha Allah da mu karɓo maka haƙƙinka musakan kama ga wanda ya ci amananka sai sa wannan sura tana tsoratar da mu tauye eh, mudu da kuma tauye skeli ko kuma mizani ko kuma dukkan wani abu wanda ake awo da shi a bar shi bisa ga wazanin awon shi to insha Allahu za mu ci gaba da wannan sura da kuma wasu haƙoƙa na daban wanda za su shigo ƙarshen sura insha Allah ikira أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

kamar yadda muka saba muna ambatar bagiren wannan tafsir ne unguwan gwari a nan kwantagora masallacin janar sire barau kwantagora local government niger state nigeria subhanahu wa ta'ala yace kalla uh, uh, bi ma'ana tabban domin kowane lafazi yakan zo da na alkur'ani yakan zo da ma'anan shi gwargwadon siyakin larabci da manufa mafi yawa an sani idan kalla ta zo tana cewa ah, kamar tana tsawatarwa ta ce a'aha ko kuma ta ce kai da sauran ire-iren wannan lakin huna tana so ta yi magana akan ƙarfafa magana ta da za ta yi da mai muhimmanci a bayan wannan don haka ya ce kalla da ma'ana tabban inna kitabal fujari lafisi jin lallai littafi wanda ake har hada sunaye da matattara na fajirai ubangiji ya sanya cikin masu tawaye ma'auni da masu nakasa kayan sikeli da midani da mudu ya sanya su cikin fajirai wato abin da ya rage ce musu kahirai kusan kaɗan na ne amma dai Allah ya ƙirga su cikin fajiran mutane an kirga su cikin rundunar shaidan ah, sijin yana ɗauka ma'anar littafi yana ɗauka ma'anar wani bagire wanda ake iya samun shi abin nan can ƙasa ƙasan bakwai ƙasa mafi ƙarshe inda jahannama take subhanallah amma dai ayin za a yi tafsilin ta ƙur'an bil ƙur'an sai sa Allah ya ce wa ma adaraka ma me ya fahimtar da kai abinda shi ubangiji yake nufi da sijjin sai ce kitabun marqum wato wani littafi ne ko wata takarda ce wadda take ɗauke asalin takardar mata dai shedan ce tana ɗauke da sunayen manya-manyan fajiran mutane a cike wannan an tattara su marhum yana ɗaukan ma'anan littahin da sunayensu yake ciki kuma yana ɗaukan ma'anan bagire ma'ana wato mazaunarsu a cikin bayan yankewar rayukansu za a kai su akwai wani wuri wasu maluman suna cewa ita wannan marƙum ɗin nan wato wani irin duci ne a akwai can ƙasan ƙasa ta bakwai wanda shaidan ya ada kuncin shi ga wannan dutse dutse ne baki wanda shi karan kai ne yana kamawa da wuta shi karan kan shi wannan dutsen ko kuma wannan bagire marhum wato wuta ma da kanta tana jin ciyon wannan wurin nan saboda fitinan shi ya yi yawa don mutanen da suke tawaye haƙoƙan mutane a wurin awo to can ne wurin da ake kai su bayan an ɗibi rayuwarsu an tahi da su sama sai Allah ya haramta buɗe musu ƙofar sama sai ce a dawo da ita sai a dawo da ita tana wari sai a kai ta can wannan bagire ƙasan ƙasa ta bakwai wuri mai tsananin zafi a ajiye ta a wannan wurin ta rayu kafin ranar alkiyama Allah ya kare mu daga wannan fitina ya ce don haka Allah ya ce wailun bi ma'ana ya maimaita kalmar da ya yi ta baya ba kasafai ubangiji subhanahu wata'ala yake amfani da kalma ɗaya bai yi ta dawowa da ita yi ta dawowa da ita sai face ya ɗauki abin nan da muhimmanci matuƙar gaske don haka ubangiji ya ɗauki azabtar da masu tauye ma'auni da sikeli ya ɗauki azabarsu da muhimmanci kwarai don haka farkon sura ce wailun lil mutassifin nan kuma yana cikin labari kuma sai ya sake cewa lun bi ma'ana azabin Allah ta tabbata lil ko ga masu karyatawa saboda subhanahu wataala yana zargin eh, duk waɗanda suke tawaye ma'auni yana zargin su da karyata addini kamar da ya faɗa a can farkon sura yace ala yazunnu ulaika annahum mabi'usuna yawmin adin wato an zarge su cewa ba su yi bilibin ba su yi imani ba da ranar tashin alkiyama nan kuma sai ya sake dawowa ya ce azaban Allah ya tabbata ga masu karyatawa, domin abin da alama gasgata addini shine aiki da shi rashin aiki da hukuncin Allah alama ce ta ba da ba kenan alama ce ta karyatawa inda abin da Allah ya faɗa ka da kayi imani me zai hana ka ka yi aiki da shi saboda haka sai ce wailun yawma idin lil mukaddibin don haka adaban Allah ta tabbata ga masu karyata shari'ar Allah da masu karyata hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala na'am alladina yukazzibuna bi yawmiddin ah, wa'anda su su ne masu karyata ranar addini asalin addini huna aljaza wato suna karyata sakamako shine judgment a turance suna karyata ranar judgment kamar da muka yi misali jiya ruba ma za ka ga wani mutum ka ce mishi ga wannan abin wa zai karɓa ranar alkiyama ya biya ne duk da dai addini bai yadda da irin wannan magana ba domin taimakawa ne ga halakar da mutane wa zai shi wannan ya biya ni ranar kiyama sai wani ya ce ba ni ƙaro ma in ka iya sake ƙarowa ma ka bari lahira in biya ka to irin wannan abin duk mai irin wannan sifa alamu sun gwada bai yadda da alkiyama ba in mutum ya yadda da alkiyama ba zai taɓa yiwuwa ba ya yadda a yi mai Allah ya isa ko kuma a ce ya tahi shi da Allah ko kuma ya yadda a ce an bashi da Allah Kar ka kuskura a baka da Allah don mutumin da ka ga alama ba ya himaye ba ka je ka nemi mayan masa da haƙƙinsa Bisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kowanne ɗaya daga cikin ku yayi iyakacin kokari ne ya mai da haƙoƙan da ake biya kai kafin ranar da babu dinari ko dirhami ita ce ranar alkiyama yi ƙoƙari na duniya ka biya dubu goma da ake bin ka ka ba mai haƙe haƙen shi wanda ka zalunce shi kada ya biyo ka bashi gobe gaban Allah alhali a lokacin ba wannan kuɗin ba dubu goma don haka ana ana wannan sakamako ne da sakamakon ayyukanka sallolinka da kai za a ci ciro ladadakinsu a nemi makotanka da ka ci su a biya musu da ladanka tunda ba aiki da naira ba aiki da dola ba aiki da riyal ba aiki da zinari ko azurfa wayannan kayayyaki ne na duniya ranar alkiyama babu su ga baki daya saboda ka duk wanda ya san akwai haƙƙin wani gare shi ko da ƙwayan addara don Allah ya yi ƙoƙari ya ɗauki matakin da zai mashi haƙƙe ne in kuma wannan bawan Allah ya bar duniya ka yi ƙoƙari ka abin nan ka nemi dangin shi ka ba su in kuma dangin gaba ɗaya dai Allah ya sa ba ka san inda yake ba to ka je ka yi sadaka da ainihi wannan kwatankwacin amana da kaci sai ka yi sadaka da ita kun ga abin da ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai gaba <clears throat> annabi ya ce kuwa Allah ku tuha mini asiri ku gaya mini wanda duk ya san na taɓa zalunta shi ko da kwayan azara da wanda ya sa akwai wani haƙƙin shi a hannuna yawa Allah ya zo ya faɗa mini don ɗau mataki in ba shi abinai kowa ya yi shiru har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi duk wanda ya sa akwai wata amana ta da ni ci magana daga cikinku to babu shakka ni zan roƙi Allah ya bayyana shi ya bayyana abin da ya faru <clears throat> kai kuma ka riga ka samu matsala kenan sai ukasha radiyallahu an ya ce ya rasulullah ha ana da ya rasulullah gani ya manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce ukasha me na dauka naka koko me nayi na zalunta zuwa na zalunci zuwa gare ka ya ce ya rasulallah ai wata rana ka daga bulala ka za ka daki dokinka za ka daki taguwanka muna tafiya abin nan sai harshen bulalanka ta baya sai ya haɗe ni wannan saboda kayan magana ne ya sani tunani ce barin gaya ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na alibin abi talibin ka yi sauri ka je gida akwai bulalar doki na nan ka ɗauko subhanallah aka je iyalin shi suka ce me za a yi da wannan bulala aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shela cewa in akwai wanda ya zalunta ya zo ya ba shi haƙe ne akwai wani sahabi ana kiran shi okasha ya ce shi annabi ya buge shi da bulala doki sai sa annabi ya ce a ɗauko ta don ya bashi ya rama iyali suka ce kuwa Allah kuwa Allah ku je ku gaya mai ya zo ga munan don Allah ya zo ya rama bugun nan yawa Allah kai ya bugi wannan bai mai albarka mai daraja aka je da wannan saƙo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da iyali suka ce annabi ya ce ranar kiyama ku za ku iya yin tsaye ko a kare ni a gaban Allah idan za a yi min shari'a don haka ni ban yadda ba o kasha ka an shi bulalar nan sai ya'ya ni abin nan jikoki ne su Hassan da Hussein kowane ya roƙa ya ce o kasha kawa Allah kar ka buge shi ka zo ka buge mu duk bakin iya dukan da kai da ya maka karama gabanmu annabi ya ce bai yadda ba kowa ya jaye ni ni zalunci kuma gare ni za a cire wannan zaluncin abubakar radiyallahu an umar bin hattab usman bin afan da su ali bin abi talibin wa'in gasar rukunan shi ne gaba ɗaya kowannen su ya roƙe ukasha ukasha ka yi haƙuri ka bari a cire wannan haƙe ga jikinmu sahabai suna ta kuka kuma annabi ya dage cewa ba wanda za a bulala in ba shi ba saboda cikinsu babu wanda ya ma'aukasha bulala don haka shi ga jikin shi da a cire inna lillahi wa inna ilaihi raju. babu shakka da muna nan duk da mun yi kuka a wa Allah ya rasulullah ayi hakuri a bari a cire gaban mu sai dai mu ma ko muna nan mu ba kowa bane tunda waɗanda sun kahe mu sun so a bari ya bari a cire ga jikinsu ya kiya saboda yana tsoron ya hadu da Allah da haƙƙin mutane kasha da ya rika bulala ya ɗaga bulala ya shirya mutane suka barke da kuka subhanallah dafu abi wa ummi shine sai ukasha yace ya rasulullah lokacin da ka buge ni babu riga ga jikina kaga yanzu kai kana da sutura ga jikinka in ne buge ka wannan sutura za ta rage maka raɗaɗi na jin zafin bulala alhali ni ba ni da sutura lokacin da ka buge ni ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam sadiqul masdu sai ya kware rigan shi ya hida jikin shi a waje inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani abu ma dai inda ba don yana rubuce ba ma faɗin shi ma bayi da daɗi yana kware rigan shi cikin mutane sai ukasha ya hangi eh, hasken jikin shi kuma ya ga alama yayi gumi ya duka fa irin yadda ake ce ma yaro ya duka ya ba da bai a buge shi yana sai okasha yadda bulala ya sauri ya rungume shi ya sumbance shi ya goga jiki jikinai da jikin shi ya ce ya ja mai riga ya mayan masa da riga ta ya ce ya rasulallah ubangiji Allah shi min tsari in bugi manzan Allah na dai fahimci maganganun nan naka alama ta gwada za ka bar duniya ni ko ina bukatar gumin jikinka ya gamu da gumin jikina domin kada Allah ya azabtar da ni a dalilin gumin jikinka ya tafi gumin jikina ranar alkiyama saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai son ya ga dan aljanna ya kalle kasha. ina ganin dai sai yanzu hankalinmu ya kwanta saboda duk lokacin da muke karanta wannan zaka yi ta jin kamar hawan jini da ya tasa maka abu ɗaya ne kawai tun da yana rubuce ba inda za a yi saboda haka kalihi salatu salam yake ba da umarni ga dukkan musulmi ko namiji ko mace duk wanda ya san akwai wanda ya ɗan taɓa cin amana ta to Allah ya yi ƙoƙari ya je ya ya mayar mishi da haƙƙin shi kafin ya kai ranar da babu dinari abin nan ko dirhami Allah ya ba mu cikawa da imani baya ga wannan sai ubangiji ya ce wala wa ma wala yukaddibu bihi na'am wa ma yukaddibu bihi babu wanda <clears throat> yake karyatawa ga ranar alkiyama wannan ha'un malamai sun yi saɓani in kun bi tafsir na fatawul kadir a sheikh rahimahullah a cikin talqis yace yana gani hawan ɗinnan ta ta'udu ila ila yawmiddin ila alkiyama Allah ya ce ba wanda yake karetawa ga alkiyama illa man illa kullum mu'tadin athim sai mai yawan shishigi mai yawan zalunci a mai yawan zunubi ta hanyar tauye haƙoƙan al'umma shi wani na nan baya da za a yi ko da ta shana an ka haɗa kuɗin direba wai shi ɗan kamisho ne ya haɗa kuɗaɗen direba Manokon ya miƙa ma direba kuɗi ne cikakki da fasinja suka ba da kuɗaɗen nan wallahi sai ya cire wani abu ya sa a jihu ne ya zo ya ce ma direba ga abin da an ka samu saboda cikinsa akwai wanda guzuri ne ya yanke alhali guzurin gana nan cikin ajihun ɗan iska Su saboda ka irin wannan zalunci kuma sannan in direba ya anshi kuɗin ya kirga ya ga fasinjas ne ya ga yawan abin da aka bashi kuma sai ya sake cire wani abu kuma kuma ya ba wanda ɗan union ɗin subhanallah ya za a yi ka haka tun da ka san akwai kudin da zai biya na revenue na union na tasha eh, sannan kuma ga kuɗin da zai biya na ladan kamisho watakila ma in ya kare sai ya cire naira ɗari ɗari biyu ya baka wannan naka ne na kanka ka ƙara bisa ga kaya mai lodi kuma duk da haka sai ka ci mai dubu ɗaya da ɗari bakwai ɗari shida kuɗin da babu albarka cikinsu kuɗin ɗiba albarka kuɗi na amana kuɗi na hasara kuɗi na baƙin ciki wanda za ka ɗauka ka je gida ka kai wurin iyalinka ka je ka kai musu mugun abu ya zama ɗiyanka su tashi babu tarbiya babu albarka don an ciyar da su da haram a ƙala ba ulama rahimahumullah sashen maluma suka ce wannan yukazibu bihi wannan ha'un tana komawa ne ga ainihi addini ko tana komawa ga ƙur'ani ko ma bal tana komawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam eh, wannan duka ma'anar shi guda ne wanda ya kare Allah ya kare addini wanda ya kare addini ya kare Allah wanda ya kare ta Allah ya kare ta Allah wanda ya kare ta manzon Allah ya kare ta musulunci gabaki daya wal iyaz billah shine subhanahu wa ta'ala yake cewa ba wanda ke ƙaryata tashin alkiyama ba wanda ke ƙaryata sakamako domin ya ce wailun yawma idin lil mukazzibin to kenan abin da yake nufi ana shine masu ƙaryata abin da aka faro tun can baya wato shine tasdik na amincewa da cewa akwai tashin alkiyama na'am إذا to kaga siyakin wannan ayoyi yana iya tabbatar da cewa abin da yake nuhi da hawun din nan shine ƙaryata addini ƙaryata qur'ani ko ƙaryata musulunci ga baki daya maddalil saboda ubangiji yana cewa idza tutla alaihim ko alaihi ko alaihi idza tutla alaihi ayatuna idan ana karanta mishi ayoyinmu don wasu na cewa ta sauka ne ga walid bin mugira wasu kuma na cewa a ta sauka ne kawai ga wani daga cikin ahalul madina eh, saboda ita wannan sura wato sura ce wasu ce madaniya wasu ce makiya wallahu alam shine subhanahu ta'ala ce idan kana karanta mishi ayoyinmu qala sai ce mi asatirul awwalin sai ce wannan ai tatsuniya ce ta mutanen farko a safir yana ɗauka ma'anan gatana yana kuma ɗauka ma'anan hira don hira galiban yasashen abu ne ake cikin hira wanga shi ba da labarin da bai da asali wanga shi ba labarin da bai bincika ba wanga shi hakanan na mafi yawa masu hira mazauna suke eh, wasu kuma suna ɗauka ta wani abu ne kawai na tarihi na tatsuniya na history saboda history cikin advantages na ce akwai exaggeration ruba za ka ga an ƙara ƙarya ko kuma an rage gaskiyar al'amari ko an baddala asalin yadda tarihi ya kasance wallahu alam shi ne abinda ubangiji yake faɗa kenan subhanahu wa ta'ala idan ana karanta musu ayoyinmu sai su yi suka wannan hukunci ya shiga ga dukkanin wanda zai ji ana wa'azi zai ji ana karanta ayat qur'ani ko a tafsiri ko a ba juma'a ko wa'azi ko wani ne ke nasiha mazauna ko kan hanya ko a mota a kawo ayat qur'ani ko hadis sai ce kai da Allah wannan shiriri ta ne kawai dukkan wannan ya shiga cikin eh, abin abin da qur'ani yake faɗi domin ƙaryata Allah kafirci ne kuma ƙaryata manzon Allah kafirci ne ƙaryata musulunci kafirci ne muna roƙon Allah ya shiryar da mu na. kalla Allah ya ce tabban eh, kalla menene bal wato haƙiƙa rana ala qulubihim ma kanu yaktibun Ah, abinda suka zama suna aikatawa shine yaktubun suke tsirwanta shi rana ala ya yayi tsatsa a cikin ah, zukatansu hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ah, hadisin ba hurairah in ba na manta ba ko kuma abdullahi bin abbas amin afwa an ya canza wato idan mutum ya aikata zunubi kwaya ɗaya masalan idan mutum ya yi zina to akwai wani ɗigon zunubi na tawada wanda za a ɗiga mishi ga zuciya ta yi baƙin ƙirin yake to in wani dalili ya sa mutumin nan sai ya yi nadama ya yi baƙin ciki da abin da ya yi namiji ko mace ya tuban mu kuma ya niyya ba zai ƙara ba sai wannan abin ya darje ya faɗi Zuciyanta ta koma tas haka nan ya shafi addini kana yin addini gazatonka addini ne amma ka ji wa'azi ka gane ba addini ba ne kana wani aiki ka gane aiki nan bai da kyau ga dalile ga hujjoji kuma kai sa'a Allah ya shirya da kai sai ka bari to irin wannan abun sai a je a cire wannan bakin a zuciyanka idan kuma mutum ya sake aikata wani sabon Allah sai a sake ɗauko wannan tawadiya bakin irin a sake ɗiga mai ga zuciya ta haka nan tun yana jin bakin cikin ya yi saɓi Allah sau da yawa mutum zai yi zina sai ya yi bakin ciki ya kwana da tsoro yana ganin yanzu yanzu ma azaba za a yi mai yanzu yanzu ma halaka zai saboda haka ya yi saranda ya yi nadama ya tuba ya yi bakin ciki ya yi niyyar ba zai ƙara ba to irin shi sai a goge in ya sake na biyu kuma sai a sake ɗiga mai wannan tawadiya tun yana jin damuwa ya yi zina har ya wayi gari eh, jikin shi ma rawa yake ya sai ya yi zina tun yana yi yana jin damuwa har yanzu kuma in bai yi ba ma sannan damuwa take a lokacin wato zuciyar an ta ɗigawa yana ƙarawa an ɗiga wada a ya ƙara a ɗigata wada a ya ƙara a sake ɗigata wada a har ta yi baƙin ƙirin ƙirin ƙirin a wannan lokaci daɗa wa'azi kuma bai sake ratsa shi a wannan lokaci kuma ba abin da za ka gaya mai na gaskiya kuma ya saurare ka wannan shi ne ahalul ilm suka ce a kan wannan hadisi ne ubangiji yake magana a cikin wannan aya cewa rana ala qulubihim ma kanu yaktibun abin suka zama suna aikatawa yayi tsatsa a cikin zukatansu qala ba'dul ulama rahimahumullah sashin malamai suka ce wannan kalmar rana abinda take nufi shine abinda ubangiji ya faɗa a cikin wata aya qur'ani am ala qulubin na biyu wani kallibu afidatahum wannan da yawa daga cikin sashi malamai suna ganin eh, in ka fusko da ka ci gaba da zunubi ka ci gaba da aikata sabon Allah to fa za a cimma wani zamani wanda duk wani abu ko sallah ma ka je don mutum na tsoron a ce bai sallah to ko sallah ka shiga masallaci da kai za ka dinga jin ta kamar Allah taya, sai ka ji babu ba ka jin wani tasha'ur na sallah ba ka ji ɗan wani khushu ɗan wani tsoron Allah bai shiganka matsuwa ma kakai a sallame ruku'in dai a yi da kyar kana hamma kana miƙa kana soshe-soshe kana wani a wani dai ƙata mana hukin Allah ka samu dai kacal a dai samu a gama sallah daga nan haka yawo cikin gari kana fiɗa wai wani masallaci ne a bijol wani masallaci aka bo'aya wanda shaf-shaf a sallame ne ta zuwa harka har yanzu wanda yawa daga cikin ku ɗabi'an kenan zunubi yayi yawa zunubi yayi yawa an cire ma mutum tsoron Allah an cire mai takawa don haka in ma yana sallah yana ganawa da Allah amma shi ba ganawa yake da Allah ba hankali ne yana can waje a dai sallama ya samu ya tayya ce da yawa ka ga mutane shafa'i da wuturinsu ya mutu da yawa ka ga mutane nafila ta ba'dal maghrib ta mutu wani ma ya mance rabo ne da ya daga atanin fijir wadda annabi ya ce da ita hairun mina duniya wa mafiha amma wani ya mamance da ita shi dai dai samu su bahin wani ma isha'in ga da ake ta sallar ramadan abinda yaka kokari ya dai samu raka'a guda wani kuma laɓe-laɓe yana kewaye-kewaye yana ɗan saurare ga kwatanta an dai radi fito shi ɗan jona dai a yi sauri a sallame bawon Allah alhali ana rabon gafara shi ba ta gaban shi ana rabon rahama ba ta gaban shi ana rabon aljanna ba ta gaban shi subhanallah zunubi yayi mai yawa saboda haka balle a ce wai ya ɗora sauraron ƙur'ani balle a ce ya tashi ya ce wani wuri ya saurari wa'azi ballantana ma shi yadda wani ya mai nasiha ko ya dinga gaya mishi shari'a subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan bagire in mutum ya kai abu ya halaka shine Alkur'ani yake faɗa cikin suratul baqara bala man kasaba sayyi'atin wa akhatat bihi Allah ya ce bala kayya man kasaba sayyi'atan don mutumin da ya aikata mummunan aiki kuma yayi kuskure zunubi ya taru ya taru a khatat bihi hati'atuhu haye kai ga rashin arzikin zunuban sun dabaibaye shi litahi ne ya cika da zunubi ya cika ya cika ya cika amma ga litahi ne na dama dan ladan shi dai dan kadan can ba a ba kai da Allah shi wani kasa wani inda ya sadaka bai iya ba su wasu sadaka ta Allah an shi do Allah <laughs> kaga wannan sadaka dai da gani dai awa dai ba a yi ta da niya kware ba almajiri ya damu ya damu kaka kado Allah an shi ta Abu saboda haka ya kamata mutane su nemi shirya ga ubangiji subhanahu ta'ala su rage zunubai mutum zunubi wai zunubi ma wani alheri a cikin shi ma ba wani alheri cikin zunubi don zunubi mafi yawa ma yake kawo a jama batun azaban Allah zunubi yana kawo tsiya zunubi yana kawo rashin zaman lahiya zunubi yana kawo makasa tashin hankali zunubi yana sa a ɗauke ruwan sama zunubi yana sa a daina samun ɗiya masu albarka zunubi yana sa a daina samun kwanciyar hankali a cikin ƙasa ubangiji yana cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum wato yadda za ka gane zunubi aikace ga jikinka so da yawa an ka tafi haji. ko ka je umara tun kana madina kai ziyarci manya-manya wurare aka ce ma ga kabarin rasulu alaihi salatu ban bannan ga kabarin abubakar nan ga kabarin umar ka dawo bakiya aka ce ka ganin iyali manzan Allah suke fakwance ka ganin kaza ka ganin kaza daga nan aka wuce da kai ka je kuba ana baka tarihin masjidil kuba aka wuce da kai uhud aka baka tarihin yakin uhud tun lokacin nan sai ka ga zuciyanka ta kariya ana yahe ma zunubai kenan kenan abinda ka zo da shi diki-diki da kakanin zunubai daga nigeria yanzu ka zo zunuban nan sun fara zubewa daga nan haka shiga masallaci a yi ikama a tada sallah a yi wajen minti talatin liman na rera da ƙur'ani wallahi baka gaji ba alhali inda kwanta gorana ko ƙauyen ku wallahi aya goma an ka ja ka <laughs> kana wani abu haka to nan na tsirin haka ne za ka gane ashe zunubi ka taho da zunubi da yawa amma yanzu saboda ka ziyarci wurare masu albarka addini ya shige ka kaji kana son manzon Allah ka zo gari ne ga ka gashi an yahe ma zunubai lada ko wace sallah lada dubu ɗaya daga nan wannan lokaci sai kaga kana iya hankurin a dade ana jan qur'ani baka gajiya kuma karfe uku na dare karfe biyu sai kaga kana iya tashi ka zo masallaci a madina kai ta nafila kai ta karatun qur'ani kai ta salati babu bacci sai shauki kake ji a zuciyanka kana haka kuma sai gashi an ce to za ana makka ka je miƙati ka je ka yi wanka ka cire tufafin gida ka sa tufafin harami malabisul ihram daga nan kana labbaik allahumma hajja ko labbaik allahumma umrata wa hajja ko labbaik allahumma umra kana nan kana yin haka sai ka biyo kana labbaik allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك yana شريك لك إيمان ينا ينا جنوا ينا قاروا سبود من رسالة الإيمان يزيد وينقص yazidu bi ziyadatil amal wa yanqus bi naqsiha yanzu imanin ka yana da karuwa ana nan sai a ce ai an kawo maka. ka je masauki ka aje kayan ka imani da yana ta ƙaruwa? subhanallah kana shiga sai idon ka ya ga kaba sai ka ji kanka ya yi gum ka ga kawo ba kai ne ɗan buga ba wallahi ka ji kamun ba kai ba ne da ka je hajjar aswad ka yi niyya ka ce ka abin nan ka yi niyya ka yi kabbara ka ce allahu akbar kenan ka yi niyya ɗawafi umara ko ka yi niyya ɗawafi alƙudum ko kuma ɗawafi ziyara wallahi kana kewaya dan sassakan nan da kake kana dawa ko waya uku ba kai sai ka ga hawaye ma na zubo ma gashi ko da kan Najeriya ai ana karanta Qur'ani kamar Allah shi taya amma yanzu gashi kai da kanka kana dawafi jigashin jikinka na wani tsam kana jin kayi la'asar ga mace rungume gare ka balaraba jawur amma kaman kato a rungume gare ka to nan na shi ake ce ma zunubi da ganin haka zunubi ya fara tahiya ce kana addu'a kana jin kamar an amsa kana addu'a kana ji ga zuciyarka kamar an ma an shi mai ka shi yasa za ga in mutum ya gama tsawafa ya yi sha zamzam ya yi je hajjin aswad a eh, makama ibrahim ya yi sallah ya sha zamzam ya je safa da marwa ya ƙare ya zo ya aski ya koma gida awa biyu kawai za a yi sai ka gaya ce ku tashi mu masallaci ku tashi mu jama'a aikin da ya kawo mu kenan ba kwana kawo mu ba can ko gida ana ayya ala salala <laughs> yana ta hansari saboda zunubi ya taru a cikin gida amma yanzu gashi ya zo ya yi ibada ya yi addini da kyakkyawan niyya gashi nan kuma jiki ne na rawa a dai koma masallaci yanzu yanzu ya dawo kuma sai yake ya koma wallahi ko da alhazai ka kwana goma maka sai ka ga mutum shi ya ma hisa ya kwana masallaci sai ka ga alhazai tsaihi maza ga sunan suna tururuwa ga hanya abin nan suna ƙoƙari sai su kwana masallaci saboda ka abin da zunubi yadda zaka gane zunubi ya taru gare ka ibada ta dinga hitaranka da ka ibada tana hitaranka ba ka da sha'awar son ka addini to zunubi ne ya taru da zarar zunubi ne ya zube in Allah ya da zaka ji jikinka yana canzawa kana shaukin masallaci kana shaukin salati ala nabi kana shaukin istighfari kana shaukin karatun qur'ani kana shaukin kai sadaka kana shaukin ka te ka ji mi Allah yace ai mi manzon Allah yace ai mi suka ce a bari to sai ka ga haka don haka amma in kaga duka jikinka babu shi sa wani sahabi radiyallahu an ya zo iska annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ƙarar kai ne yace ya rasulullahi ni wa shiga uku me ya same ka sai ce wallahi in an karanta ƙur'ani ni ina ganin mutane ma suna kuka sai amma ni wallahi an karanta ƙur'ani ni jin yi, kamar ɗan kwairo yana waka ba ni jin komi saboda ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya sa hannu ne mai albarka mai daraja ya kware kirjin ne a taguwan shi yadda hikirjin shi sai ji wani irin nauyi sai annabi ya mai addu'a sai jaye hannu ne ana bai kai awa guda ba ana karanta alkur'ani salatul maghrib wallahi sai ya ji hawaye ratatatata zuciya ce ta karya wani shi ko wallahi ko magana mutuwa aka wallahi zuciya ce ba ta karya kata kauka ta kore yake <laughs> to Allah ya shiryar da mu ya yafe mana tunubanmu ci gaba kalla Allah ya ce haƙiƙa a innahum ko an rabbihim su waɗannan da ake ba labari da suke inkarin kiyama waɗanda zunubai suka yi musu yawa kahirci ya shiga a cikin rayuwarsu suna shirka suna tsahi da wasu abubuwa dai gaba ɗaya abubuwa sun taru sun lalace masu Allah ma da kai ne ya hita batunsu subhanahu wa ta'ala ce to ire-irensu an rabbihim lama hajjubu na ranar nan za a sha makance tsakaninsu da ganin ubangiji subhanahu wa ta'ala su ne waɗanda za a sha makance su ba su ganin Allah domin hadisi ya tabbatar ranar alkiyama cewa yan aljanna za su ga Allah haka nan Qur'ani ya fada ina jin suratul abasa wujuhun yawma idin ila to a koma suran da kake tafiya mu ci gaba to sun ma'inahun sannan su bayan wannan abubuwa Eh, duka lisadul jahim da a kai su ga wutar jahannama wannan ai ka'ida ce tun da dai gaba ɗaya zunubi ya yi yawa zuciya ta dahe eh, sun gama kahirci da haram da kaba'irat eh, dunub laifi ya yi yawa yanzu ba su da matsayi addini ma in an yi sallah yau goyi ba a yi ko azumi ma in an ka ga mutane ba su gani ne sai ya ɗan shahura ta te ko ruwa ne ya yi to ya ce wallahi azumin gaiwai akwai waya gare bayan ya zuba kunu ya shanye kohi uku na kunu bayan shafin rana wai wai azumi wai ya yi wahala bayan ya shanye guntun tuwo to shi ne ubangiji ya ce kuma sun mayu ƙalu Allah ya ce sannan a ce da su to yanzu kan kunga ga abin da ake wa gudu هذا الذي كنتم كنتم به تكذبون wannan shine abin da kun kasance akan shi kuna karetawa ba ku yadda da akwai day of judgment ba to yo ga abin da ake wa gudu wannan abin ya bayyana ga shi kun gani ra'ayul ayn ga wuta ga shari'a ga mala'ikun da ba ku yadda da su ba don ba ku gansu ba da gani dai yanzu ga hukunci ya tabbata saboda ke nan daɗa babu wata dubara ba kuma izini za a bayar ba wanda mutum ya tuba shi na a gaba sai yace wama وما أدراك تفي Mhm. to yanzu kun ga wannan sura ta zo ta kasa lahira kashi biyu ta kasa hilin kiyama kashi biyu wannan kashi na farko da ake zargi na yi ubangiji Allah karkasa da mu a cikinsu Allah kada ma ka jarabi ko ƙanshin alamunsu mu shiga a ciki to yanzu kuma ga kashi na biyu alhamdulillah hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi shine kashin musulmi eh, karo na biyu waɗanda yake zunubai ba su kewaye su ba dama kamar yadda ahlul ilmi suka faɗa ubangiji ya yi wa musulmai kyakkyawan tsari in an ce musulmai ana nufin waɗanda ba sa yin aikin kaba'iratid dunub da zarar mutum bai aikata kaba'ira to lalle da lalle ya sa rayuwar shi cewa zai ga annabi Muhammadu tare da shi a cikin gidan aljanna lalle idan mutum bai aikata kaba'ira to ya sani babu wata hujja da zai kaddara ma tunani ne shiga wuta ba zai shiga wuta ba Inda sauran ƙananan zunubai ne <clears throat> cikin rahamaniya ta ubangiji Allah zai yahe maka amma dai ka tabbata duk abin da an ka ce kaba'ira ne babban zunubi ne to Allah ya kokari ka rabu da shi ba ka ba shi to shine Allah zai kawo musulmin kwarai mummunai mutanen kirki sai Allah ya ce kuma qalla <clears throat> kuma tabba inna kitabal abrar wato litahin da ya dauki sunayen al abrar sune masu da'a an ce abrar ana nufin masu biyayya masu bin doka Allah Allah ya sa da mu masu bin shari'ar Allah masu hoke musulunci masu yin addini tsakaninsu da Allah su ne Allah yake ce ma abrar su kuma za ka samu inda sunayensu yake rubuce ko kuma sunan bagiren da suke rubuce ko suke a kai ne sai Allah ya ce lafil illiyin suna cikin wani abu da ake ce ma illiyin shi ma Allah bai bar mu yi ta wahalan samar da tafsirin kalma ba sai da kanshi ya fassara ce wa ma adraka ma illiyin me ya sanar da kai abinda ake ce ma illiyin menene fahimta ka game da shi fa qala sai sai ce kitabun markun littafi ne shi ma <clears throat> wanda yake tattare da sunayen mutanen kirki annabawa ne manzanni ne waliyai ne shuhada salihai maza da mata duka su akwai sunayen su rubuce a wurin nan littafi ne mai darajar gaske wanda shi wannan littafi yana can saman sama ta bakwai ko kuma yana yiwa shi ma marhum ya zama wani bagire ne karkashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda wancan markum na littafin ‘yan wuta yake can ƙasan ƙasa ta bakwai ga fassarar da wasu suka yi kusa ga wani dutse ƙato inda shaidan yake manna fuskan shi yana yiwuwa kuma shi ma wannan hidama a'a wani bagire ne karkashin al'arshi a saman sama ta bakwai wannan can yake can yake tattare da sunayen mutanen ‘yan aljanna musulmi mutanen ƙwarai me yake kuma ya al muqarrabuna mutanen kirki sune muqarrabun wato suna fusanta wannan wurin ko kuma na ake bagire hedikwata ne na tattara dukan rayuka na muqarrabun wanda yake suna cikin ni'ima da daula da jin daɗi da libibi da annashuwa da farin ciki kuna nan kuna kukan wane babanmu ya rasu amma shi kuma yana ce yana godiya Allah ma da ya bar duniya ya huta da wahala na'am innal abrara Allah ya sake maimaita wata hakika masu biyayya masu da'a musulmin kwarai masu bin musulunci tsakani da Allah subhanahu wata'ala yake lafi na'im kai suna cikin ni'ima in ka gansu da ganin su wallahi zaka ga suna cikin ni'ima suratul insan ma a ta'rifu fi wujuhihim Allah ya ce wallahi da ka gansu wallahi ka tabbatar da wayannan suna cikin jin daɗi da ka ga huskansu wallahi ka san waɗanga ni'ima da jin daɗi ai sun kai ƙarshe sai kuma ya ce me alal ara'iki yanzurun Allah ya ce akan karago na mulki irin dining table wani abu ne wanda aka sarrafa shi mai faɗi ya yi kama da wani maɗaukakin wuri kamar dai a siffanta shi da dining table wani karagu ne haka wanda kujeri sun gewaye shi wanda mutum bai wanga ya kalli wanga wanga suna kallon juna wasu kuma suka ce a wannan bagire da suke bagire ne wanda ya ɗaukaka sama wanda kana iya hangen abin nan sama tun da lokacin ba sama akwai ba amma gidaddiji ne ga sunan birni ne ga shi na wanda Allah ya kera babu siminti babu komi da zinari da azurfa aka gina wannan birni a lokacin kana zaune za ana so a kawo maka breakfast ɗinka ko kuma lunch ka na rana ko kuma dina abincin ka na dare yan mata su shigo su kawo ma da yara yan yara kanana. wani buldanul muqalladun a zo dai a shigo in kana nan kana shan shayi kuma mala'iku su zo su gaishe ka da jin daɗi kuma ba saboda mulki ba a gaida mutum to mulkin bai cika mulki ba sai ce ashe gaugawa muka yi a wannan sura ne ta'arifu Allah yace da kanka in ka gansu wallahi za ka ga fi wujuhihim a cikin fuskokinsu na daratan na'im abin nan daulan ni'ima wato asar na na jin daɗi da ƙiba da hutu da alama za ka ga wanga wallahi ya huta wanga ya ƙoshi wanga da gani ne bai cikin wahala shine ma'anan na daratan na'im na yusqawna kuma ana shayar da su mir min rahiqil daga ainihi wani marmaro shine rahiq wani marmaro ne wanda yake za a shaye da su da gare shi ruwa ne fiyo ruwa wanda yake ba magana su tuwon wata ko wani abu ba ruwa ne waɗanda suke da daɗin sha da daɗin haɗiya yaya suke kuma aiki waye min rahiqil minini? maktum wa yana cike wato in kwalba ce in kohi ne za ka ga shi wannan kofin ɗin bakin cikin ka yake ɗauka tun ba ka zo lahira ba in Allah ya san kai ɗan aljanna ne to ya sa an yi ma ɗunki na alhari ne to wannan ɗunki da ka ta duk da ba ka ta lahira ba ɗin kuma ba a ma busa ƙaho ba balle a yi shari'a an gama yi matunki don sunan kananan ga hannun Allah cewa kai ya baka aljanna to da ka je tawahin nan duk wanda ka ɗauka kasa to ɗunkin ya yi daidai da awonka ba tele ɗunka ka ba kun kunne ta tsara maka tawaki to haka nan kalma in kana bukata haka nan yake sannan kuma idan ruwa ne kake son ka sha ko giya ko madara bakin kof ɗin nan da ka ganai to bakin iyaka ɗaukar cikinka yake ɗauka don haka da ka ɗauko shi ka sha to awon da zai zama zai zama daidai da awon bakin yanda kake jin kishirwa ka san yana cikin alama jin daɗi a ce kohin da kake sha baka sha ka raga kingi ba ya zama na bakin abin da ka sha shine bakin abin da ya kwansar da kai me yace gaba sai Allah ce khitamuhu mis kuma abin mamaki bayan ka sha ka koshi so da yawa ɗan mutum ya sha ya kunshi sai dora yin gashin abin da ya ci ko abin da ya sha ya dora jini yana ɗan wani wari wari kaman ya ci kwai to shi wannan abin da ka sha to shi idan ka sha shi ka koshi sai kuma abin da zai biyo baya sai wani ƙamshi ya biyo baya a dalilin abincin da kaci ko kasha sai ya biyo baya yayi kama da miski abin da miski turaren almiski kuma sai kanshi ya biyo baya manamakon warin tuwon dawa ya biyo baya sai warin almiski ne ya biyo baya <laughs> now shine Allah ya ce wa fi zalik a dalilin kokarin a samu wannan matsayi a kai ga wannan matsayi ya ko musulmai maza ya ko musulmai mata falyatanafasil mutanafisuna masu gogormaya ku ci gaba da gogormaya masu sadaka ku ci gaba da yi masu sallah ku ƙara masu istighfari ku ƙara masu yin haji ku ƙara masu yin ibadar ku ƙara yin ibada matukar tawfiki na shari'a ku ita gogormaya فليتنافس المتنافسون والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته